da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma mu na Facebook Live a VOA Hausa ko ka kan a fada ta yanar gizo ta VOA voahausa.com masu gabatarwa. Usman Ahmad. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. To kamar da Hafsa ta faɗa mun shigo yau wannan safiya kuma amma kar a manta akwai sakonni da za a saurara wanda kuka aiko mana amsar da muka tambaye ku na tambayar Instagram da Twitter. Sannan kuma har ila yau za ku kira mu a lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyar. To, madalla a yau talata wato za mu karanto yadda Usman ya faɗa haka kuma za ku ji mu ɗauke da hirar da na yi tare da Dr. Lawal Habib daraktan shirye-shirye a Polytechnic da ke jihar Kano kuma malami a fannin kuɗi. Haka. Wannan bukatar ita ta cewa a biya kuɗin makarantar tana yin wato walan kela kelewa ta je ta dawo ta je ta dawo kuma da yawa sai aka siyasantar da shi kuma wani sai ya zama cewa waɗanda ya kamata su samu inda ba abu ne na tsorarre ba ba hmm. kuma su samu ba sai siyasa ta shiga ciki sai ya zama waɗansu ne su samu ko da sun dace ko ba su dace ba fiye da waɗansu. Hutun hmm. waɗannan gaba ɗaya sai ya zama cewa abin ya ƙi zama ya ɗore To kaɗan kenan aka ji daga cikin maganar yadda ake magana cewa an soke kuɗin ɗawainiyar karatu na jami'in gwamnatin tarayya a mm. Najeriya. To haka kuma za ku ji mu ɗauke da shirin mu na kwalamar Ramadan ko kuma ɓangaren kwalamar Ramadan a cikin mm. shirin yau da gobe. Za mu sha kwaɗayi kenan. Yanzu bara mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abuta cewa menene ra'ayinku game da matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na soke kuɗin ɗawainiyar karatu a jami'an gwamnati wato tuition fee. peace. haka yake to usman eh, sai ka fara mana to sakon farko ya fito ne daga sani sharehu biye allah ya sa haka ne suna mm. ya ce muna goyon bayan gwamnatin buhari akan wannan mataki allah ya tabbatar to amin sai kuma sakon mubarak abdulkarim babuji ya ce salam yau da gobe ni dai ana nawa ra'ayin wannan abu ne mai kyau idan ya tabbata kuma hakan zai sa 'yan talakawa samun rangwame wajen biyan kuɗin makaranta na mai umar makere ce salam yau da gobe hakika wannan mataki na gwamnatin tarayya ya yi daidai da fatan su kuma ɗaliban za su tsaya su kula da karatun su yadda ya kamata ku tashi lafiya to mun gode sai kuma a ɗahiru hashimu taraba ya ce wannan mataki da gwamnati ta ɗauka ya yi daidai abubakar yan yaka naji na bardo bauchi ya ce salam yau da gobe hal, halan wato irin kila yake nufi eh, eh. kenan ba siyasa ba ce kawai mu tuni mun leko 'yan siyasar mu <laughs> ba su tashi yin alheri sai zaɓe ya matso. Ya mai abin siyasa ne eh, kenan? ke gani haka. Mm, to, Abdullahi Abu Ɗayyabo Rafin Daɗi ya ce Allah ya sa ba siyasar yaudara ba ce ganin zaɓen 2019 yana kunno kai, amma kuma hakan zai taimaka wajen tallafa ma 'ya'yan talakawa da suke da ƙwazo, amma ba kuɗin ci gaba da karatun. sai nusa tanko ba ni in baka ya ce eto eh yau da gobe tabbas wannan abu ne mai kyau sai dai tsarin ƙasa ta najeriya za a yi ta za a aiwatar da shi a gwamnatance amma daga baya sai ka ga cin hanci da rashawa ya kame komai saboda haka shiri ne mai kyau ga iyalai da ɗalibai ko kuma iyayen ɗalibai mm, sai kuma saƙon baffa haruna bajuga ya ce wannan mataki ne mai kyau kwarai da gaske domin zai kara taimakawa 'yan uwa 'ya'yan talakawa marasa galihu wajen yin karatunsu cikin sauƙi saboda yanayin rayuwar yau ɗin fa sai a hankali a ce ga ɗawainiyar gida ga ɗawainiyar makarantar yara in mutum ba shi da halin biya sai dai a yi asara 'ya'yan nashi su aje karatu ko da kuwa suna da basira da fasaha sai kuma adam cm umar azare ce a gaskiyar magana in har wannan ƙuduri da za a inganta shi ta wajen da zai sa 'ya'yan talakawa na ƙasa su amfana to muna maraba da zuwansa saboda haka mun sha ji gwamnati a baya sun rattaba ƙuduri amma kuma a waye gari mu ji shiru mu talakawan ƙasa Allah ya sa ba, masu Allah ya sa masu ƙaunar mu ne wa'annan eh, yawwa to ya yace Allah ya ba masu ƙaunar mu sai kuma sakon Nura Muhammad mai Apple Gusau yace assalamu alaikum yau da gobe hakika wannan abu ne abun murna ne da son barka musamman ɗalibai ɗaliban daban da iyayen da ba su da wani abin dan hannu suna cikin rayuwar hannu baka hannu kwarya to ga dama ta samu da fatan Allah ya sa hakan ya ɗore kuma ya yi tasiri fatan alkhairi ku tashi lafiya. To sai Muhammad ɗan Budam Shani ya ce yau da gobe hakika zai taimakawa ɗalibai muddin aka yi haka don taimakawa ɗaliban. To shi kuma saƙon Yunus uh, Tanko ba ne wato mun karanta saƙon shi. Mm, eh, eh, to sai mu je saƙon Usman Alhassan ɗan malam tsanyawa ya ce muna goyon baya domin 'ya'yan talakawa su ma su samu uh, gurbin karatu. To sai daga ƙarshe Zainab Musa mai addu'a ta ce tabbas wannan abin farin ciki ne kuma abu ne mai kyau da fatan hakan ya zama mai ɗorewa amin ku tashi lafiya. To ku kenan da muka karanto muku na shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To kar a manta dai muna magana ne akan yadda gwamnatin tarayya a Najeriya ta ɗauke maganar biyan kuɗaɗen ɗawainiyar karatu wato tushen fees a sannan kuma muna tattauna ne mun faru wancan makon wannan makon muke kara sata. Mm. Amma kar a manta an jima kaɗan ko ce yanzu nan in waya ku ta shigo za mu iya muna yi mu ɗauka wato lambar mu ta alamar tara ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga wani ma daga Bauchi Hafsa. To salamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Hajiya barka da aiki. Yawa barka ka dai daga Bauchi ke kan layi. Da suna na Bala Muhammad Damba. To Malam mhm. Bala menene ra'ayinka game da wannan batu? To gaskiya inda dai kudirin zai tabbata ba za a zama ba za a yi ba kiransa a sama batu abu ne mai kyau. Mm. don haka muna fata yin ci Allah sa kwalliya ta ja kudin sabulu wasu man fita yi lafiya to mun gode damba. inda wannan zan dan ba wata shawara da Allah eh. mm. To, dala shawara ne ba umarni ba amma in zai eh. yi saboda kwada girin tunaninsa da Allah dan rage daukan sakonnin Facebook a dan takaita shi sannan ku kara eh. ba mu dama a masu daukar waya to shi daukan waya to za mu je mu <laughs> duba a kasa mu tattauna <laughs> mun gode da mun gode da wannan shawara haka ake eh, so Usman to salamu alaikum ai aka tsina ah, ah, salamu alaikum tana da riga shugaba Iliya ne kanti da shayi a bakin kasuwa a garin daura a tarayyar Najeriya dubon gasa zuwa gare ku Maryam Dauda. <laughs> Ah, Hafsa ce, ya ce Maryam Dauda. Eh, Hafsa, mai na ce. Hafsa, Hafsa To eh, eh, muna ka. Lafiya, lau alhamdulillah mun gode. eh to wallahi ina jin maudu'in ku amma sai dai da yake iya aka fi da yau kasuwar garin mu ce nan kamar oh. ya ta kamar yawa kadan haka to ba komai da ka kira ma mun gode ku fatan alkhairi muna tare da ku Allah kai mu gaba za mu same ku mu so ba albarkacin bakin Allah saka da alkhairi to mun gode za mu sha lafiya mun gode sosai eh daga shugaba Iliya ka shayi to mun gode shugaba Iliya to ga wani kuma assalamu alaikum assalamu alaikum daga ina kake kira alaikum salam abubakar dan hajiya ne daga jihar adama a gurore To Malam eh. Abubakar menene ra'ayinka game da maudu'inmu na yau? Gaskiya inda wannan al'amari ya tabbata gaskiya abin farin ciki ne ga mu Najeriya. Musamman a yankin karkara za ka ganin matashi ya yi karatu har gaba da sakandare amma zuwa jami'an nan gaskiya kudaden nan su zama kalubale gaskiya mai farin ciki da wannan al'amari inda ya tabbata. Mun gode. Eh, To ga, ga wani nan daga wani ne a Najeriya waye? Nijar ko Nijar a Najeriya. Eh salamu alaikum. Kace wani? Usman ne daga Najeriya Yobe State. To Usman dan mutanen Yobe barka da shigowa muna jin ka. Mm. Allah ni abin da zan faɗa wannan agajin da yace zai yi wa. Mm. Kusa mara amfani na gare mu. Me yasa? saboda mu gaskiya mu yankin makarantar ma babu ba kuma ruwan ba abin da ya wannan amfani a yankin mu eh makaranta kanana ko na gaba da sakandare kake nufi ko ma wace ce muna jihar Yobe ne cikin jihar Yobe kuma an bar mu ba hanya ba ruwa ba tsaro ba abin da yake mana a yankin mu gaskiya wannan abu amfani mu ba kwarai zai duba mana bangaren tsaro kawai To, mun gode da wannan ra'ayi <laughs> naka. To, sai kuma daga Borno, wake kan layi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A ah, wake kan layi. Lafiya lau. Galadima ne daga jihar Borno. To Galadima menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu? Wallahi ra'ayina wannan din abin da ya faru nan wallahi mun gode ma alhamdulillah amma muna roƙo ya shiga hannun talakoki. Mm. Wanda na ba su wannan amana su rike amana. Mm. Dalilin wannan firamare namu na nan din an kawo na basu abinci aka ce daga class 1 2 3 sauran ma ba a basu na abinci ma kenan ana ɗaukawa ana kaiwa waɗansu gurare hmm. ba amana amma da ni ne za a bani dukan wannan dan sai an basu alkurani tukuna kowa hmm. da zai wannan alkurani kafin nan ya rance a bashi duk mace amana ne gaji da mutane eh. Allah ubangiji ya wuce gaba amin amin mun gode ga Ladima Usman <laughs> eh wato yana bada misali da yanda magana ciyar da yara ma a dalibai a kananan mm. ɗalibai kenan yadda mm. ba ake son zuciya a yanda yace mm. to bare kuma irin wannan matakan jami'a bara mu dauki kira na karshe daga ina kake kira Hello, salamu alaikum. Na ga ya katse kenan ko? Eh, ina ga babu eh. baya kan layi. To mun gode da kiraye-kirayen da kuka yi. ya mm, ah, eh, mana kaman ga wani ko mun samu? To ba mu samu wani ba. To a takaice dai mm. ka ji ah, ra'ayin jama'a wasu na ganin cewa wannan abu ba na dorewa ba ne mm. kuma gaske akwai dan munamuna a eh, ciki shi kuma na karshe ya magana da amana a rike a ba masu amana har sai sun rantse cewa za su yi aiki tukuru wato za su yi kiyaye to ai dama abu ganin jami'ar da muke yi ai magana ce ta cewa da ba a biya aka zo ana biya aka zo mm. aka ya mutsa abu mm. komai ya cakuɗe to shi mm. sai muke kokarin fidda zare da abawa haka eh. ah, shi yasa a wannan a hirar da zamu ji nan gaba da Dr. Lawal Habib na mishi tambaya wato kuma a maganganun da ya ya dan tofa albarkacin bakinsa eh. inda yake ganin cewa akwai dan siyasa fa a ciki wani abubuwan da ake daukowa siyasa ce amma zamu ji daga gare shi to bari mu je ta bakin Dr. Habibu da hirar taki Salamu alaikum ko zaka gabatar mana da kanka. Wa alaikum assalam sunana Lawan Habibu Yahaya a malami ne a Kano State sashin harkokin kuɗi da banki wato bankin alfanan a Kano Najeriya. A satin da ya gabata mun kirawo ka domin kai mana ɗan bayani akan batun nan da aka ɗan ɗauke wa ɗalibai ɗawainiyar makaranta wato tuition fees a takaice. to ka faro mana bayani sai kuma layi bai bar mu mun karasa ba ko za ka ci gaba mana da bayani akan menene ra'ayinka game da hakan ah, wato shi ɗauki wa ɗalibai ɗawainiyar biyan kuɗin makaranta wato tushen abu ne da ya samo asali tun daga lokacin da najeriya ta take jaririyar ƙasa mai yanci ah, mafi yawan ƙasashe da suka sami yanci sun ƙoƙarin haɓaka harkar su ta tattauta biyan kuɗaɗe daga ɗalibai wannan ya taimaka wa ƙasa kamar irin su najeriya da samun mutane cikin sauƙi su yi karatu su zo su dace su samu madafan iko waɗanda aka basu da jiri a yanayin da ake ciki yanzu da yawa ko da yake kasa ta haɓaka mutane sun yawa akwai ɓangarori da yawa musamman a najeriya da karatu yake nema in tazzaro kuma musamman waɗanda suke masu alamar suna da hoɓɓasa ne wajen yin ilimi amma kuma saboda rashin gata da kuma yadda ilimin yake da tsada sun kasa su yi karatu saboda haka sai ake samun mutane da yawa ba sa yi tsadar ilimi abu ne kusan gama gari a duniya ba ko ina ne ƙasa take iya biya wa dukkan ɗalibai wato ɗawainiya ba musamman in ya wuce a firamare kandiri ya kai har da jami'a saboda abu ne mai tsada mafi yawa yakan zama kusan abu ne da ɗan siyasa suke tunƙahu da shi kuma alkawari ne da mafi yawan ba ka iya baka shi cewa a ba da ilimin nan kyauta ba ana a ɗauke wa. ɗaliban ɗawainiya waɗansu a najeriya a kwanaka shekarun nan ba ɗewa sun ƙoƙarin ɗabbaka waɗannan da ɗan samun nasara sun ƙoƙarin ɗiban waɗansu kan ɗalibai su biya musu kyauta domin su je su yi karatu amma abin baya ɗorewa ya zama cewa ya zama manhaja ce tabbatacciya da kusan koyaushe ake yi ana yi lokaci yanzu a lokaci a gaskiya idan da hakan zai samu mana cewa kullum ƙasa tana da wani taki da wani yanayi da wani shiri na biya da ɗalibi inda ɗalibi yana da tafiya da hikima to rashin kuɗin karatu da zai hana shi karatu ba to da wannan shi ne zai taimaka musu ƙasashen wajen ci gaba musamman idan ka shigo ƙasashen afirka a ƙasashen afirka ma da yake za a zama kasa ɗaya al'umma ɗaya amma ɓangarori daban wani bangare ya fi wani ɓangaren haɓaka ta ilimi da mai da hankali in ka ɗauki najeriya najeriya ta arewa muna da matsala da kamfar yawan wato masu ilimi da za su iya yauna haɗa su da na sauran ɓangarorin saboda haka idan masu madafin iko a cikin wannan bangare za su iya jura wannan tsawainiya ta sa ɗalibai a biya su kuɗin karatu tabbas na hakika ba ya zama na an siyasantar da abubuwan da zai to amma abin da ita yake da tasgaro shi ne saboda rashin ɗorewarsa mafi yawa tattalin arzikin ƙasa yakan raunana su jihohin kuma da alƙawarurrukan da abubuwa da yawa da ba yi ba sai ya zama wannan bukatun sun danna jiran bukatun makarantar ɗalibai. Wasu irin bukatu kake nufi? yawa mafi yawa waɗannan za ki ga waɗanda ƙarni wannan za ki ga ƙasashe ne ko jihohi ne da ruwa kansa bai wadata ba harkar lafiya ba ta wadata ba harkar yanayin hanyoyi da sauran buƙatu ne da kullum ba a iya tabbaka su an tabbatar da su ba saboda haka wannan buƙatun wanda sun fi wato gabashi a siyasa sai su sa da ko danna wannan bukata ta biya wa dalibai su wanda kamar yadda na gaya miki biyan irin waɗannan kuɗaɗen ba abu ne mai sauki ba. Ah. Saboda haka sai da mana cewa wannan bukatar ita ta cewa a biya kuɗin makarantar tana yin wato walan kela kelewa ta je ta dawo ta je ta dawo kuma ah. da yawa sai aka siyasantar da shi kuma wani ilimin sai ya zama cewa waɗanda ya kamata su samu inda ah. ba abu ne na tsorarre ba ba kuma su samu ba sai siyasa ta shiga ciki sai ya zama waɗansu ne suke samu ko koda sun dace ko da ba dace ba fiye da waɗansu. Hutun mm. waɗannan gaba ɗaya sai ya zama cewa ya zama na cewa abin ya ƙi zama ya ɗore saboda yadda yanayin jihohin waɗanda ya kamata a ce sun ɗabbaka sun mai da shi mm. suke samun tasgaro ko kasawa. Mhm. To, a banda jihohin wato jami'o'in gwamnati da aka cire wa wannan ɗawainiya, aka cire wa ɗalibai wannan ɗawainiya, wasu sai suke tunanin kamar hadda jihohi, amma sai gwamnatin tarayya take cewa ita hukuncin da ta ɗauka na jami'an gwamnati ne, kuma ba zai yiwu ta ɗauki irin wannan hukuncin wa jihohi ba amma sai ake tunanin wasu da dama sai ka ji ana ta cewa to ai idan gwamnati a matsayinta na gwamnati ta ɗauki hukunci ta yanke a dokar cewa a yi kaza ya kamata jihohi masu bi hakan na iya faruwa ga jihohi su masu yanke wa watan ɗalibai wannan dawainiya a jami'in jihohi zai iya yiwuwa to amma ce abin da nake gaya miki kenan jihohin za ka ga bukatar su eh, ta kuɗi a tafi su yi wannan abu kuma abin sun zama da cewa kin ga babban haja ce ta bai ɗaya wato ba kwamiti ne gaba ɗaya na ƙasa ba a'a ita gwamnati gwamnatin tsakiya wato ita ce ta ɗauki dabarar yin wannan a kuma ita ma a waɗansu jami'o'i da suke su kuma na mallakin kanta amma yanayin tsarin karatun najeriya akwai jami'o'i da yawa da ba na gwamnatin tsakiya ba ba na federal ba akwai na state da yawa sannan kuma akwai waɗansu makarantun da suke na gaba da sakandare wanda ba su kai jami'a ba saboda idan ba an zamana an samu damar da za a iya haɗe su gaba ɗaya a yi ba shi wannan abin zai zamana cewa waɗansu ne kaɗan daga cikin ɗaliban daga mafi yawa ba a dole wannan garaɓa ta ko kuma taimako agaza ga su samu ilimin yadda ya kamata ba. Wasu uh, mutane da suke an aiko mana da sakonni wato masu sauraronmu a sakonnin da muka karanta a satin da ya gabata wasu suke ce wato ai wani ba sai ya kai munzarin jami'a zai karatu ba shin me yasa ba za a mayar da makarantun primary da na secondary kyauta ba watan a ɗauke wannan ɗawainiya ta yadda ake biyan kuɗaɗe a primary da secondary me yasa ba za a yi haka ba kuma ya dawwama yawwa to shi ne abin da mafi yawan ƙasashe suka asfata kamar yadda na faɗa daga farko ba su ƙasa ce take da ƙarfin gabara ɗaukan nauyin karatu tun daga firamare sakandare jami'a ba kusan ma a ce babu ƙasar da za ta ce ta ɗauke kowane ɗalibi wannan ɗawainiya shi harkar ilimi sai iyaye sun sa hannu komai ta saboda haka babban taimakon da ƙasa take iya yi ne musamman ɗauke nauyin karatun firamare da na sakandare wato mafi yawa mu a nan kasashen afirka da najeriya mun karfafa wato karatun jami'a fiye da kowane ilimi sai ake idan ba karatu na sana'a da sauran karatuttuka ba su da wani tasiri idan ba tafiya karatun jami'a ba saboda haka kowa sai yake ganin dole ko sai an samu karatun jami'a sannan aka sami ilimi amma mm. idan a kyau ake a sami ilimi mai amfanarwa a sami kyakkyawan wato tushe na ilimi na firamare da na sakandare da kuma wani da ilimi na sana'a na sana'o'i kamar su sauransu sauransu da kuma sauran ilimummuka na lafiya sauransu duk za su iya haɓaka wanda daga baya wannan su ne suke haɓaka ilimin jami'a idan har gwamnati za ta gyara ilimi na firamare da sakandare ya gyaru a kan kan kansa ta ɗauke wannan ɗawainiyarsu tsakanin gwamnatin ɗauki da gwamnatin jihohi ɗauke ɗawainiyar ilimin firamare da na sakandare to mutane a kan kansu za a samu sauƙin yadda wa'insu za su tafi jami'a kamar yadda mutane suke faɗa ba kowa ne Allah ya kaddara masu cewa dole sai yan karatun jami'a ba. Zai ah. iya waɗansu karatuttukan ko na sana'a ko na wani abu kuma ya ci gaba a rayuwarsa to mm. amma tushen ilimin nasa da zama da cewa wanda zai iya tsayawa da kansa ne tun daga firamare har sakandare zaman an sami ilimin da bashe kuma da ne ba wanda aka siyasantar da shi ba ba mm. wanda waɗansu ne za su samu waɗansu da su samu ba ba wanda zai zama da cewa a wani wajen ana yin su yadda ya kamata da da kwari mutane su sami ilimin inda ya wani wajen babu a inganta shi bai ɗaya a firamare da secondary ya fi a ala fiye da ake kawai za a yi wato a taimakawa mutanen da za jami'a ko wata ɗawainiya. Mhm. To, Dr. Lawan fayyace min ko kuma in ce fayyace mana kasafin kuɗin da ake warewa na karatu ko kuma na jami'a ko kuma na ilimi gaba ɗaya a Najeriya shin ya isa? To, ai da ma asalan mafi yawa kasar Afirka kafin su cimma kasashe masu eh, ci gaba sai sun sa ta kaso daga cikin tattalin arzikinsu wanda akwai kasashe na turai da suke zuba kashi sama da talatin arba'in waɗansu ma da suke neman ci gaba a asia sukan zo ta haka amma a afirka a najeriya an ka duba da wahala ka ga an kai kashi ashirin na kudin tattalin kasa akan haɓaka ilimi wanda shi kamar yadda nake faɗa harkar ilimi harka ce mai ɗiban kuɗi da yawa kuma mafi yawa ƙasashen nan da suke tasowa waɗansu da yawa ban ce kamar najeriya najeriya ma tana da arziki kuma kuma mutum yakan hau ya sauka saboda laruwar tattalin arzikinta kan mai saboda ka yi duka mai ta buɗe a duniya kan hau idan kuma ta sauka ya yakan guzo to amma akwai kasashen da hawan nasu ma yana da wuya ilimin tattalin arziki saboda haka sai ya zama cewa waɗansu su ba su da kuɗin da za su zuba wa ilimi yadda ya kamata sai sun rage waɗansu bukatun a wani waje to kuma waɗansu bukatun da mafi yawan su ba na tabbaci ba ne musamman a afirka an samu da cin rashawa da cin hanci da almubazzarantar da dukiya waɗannan kaso duk sukan tafi a kan kun a yawan sa a harkar ilimi a najeriya sai ka bi cewa kaso goma sha bakwai shi ilimi ya ɗauka ko kaso goma ko da kaɗan ya fi haka saboda haka a hakan ma idan aka samu sai in zama cewa bukatun ilimin ba waɗanda suke ɗabbaka ilimin a kan kansu shi ne suka sha gaba ba a wajen kashe dukiyar misali sai ka ga cewa a kuɗin da za a zuba domin a tabbata ilimin a biya malamai a kawo kayan aiki kusan kalilan ne daga ci kaso mafi yawa wanda suke kira capital project sun kewa kuma mafi yawa sai a kare a gine-gine a babban misali shine yanzu idan mutum zai je duba hedikwatar eh, eh, ilimi ta firamare da ke abuja a najeriya in yabi girman ta sai ɗauka wani baiti amma in kuma ka ga eh, makarantun da ake suke cikin ƙasar su kuma karaina sai ya zama cewa an kashe kuɗi a abin da ake kira a distinct expense kuɗin wato gudanar da waɗannan wurare ba kuɗin siyar da su gaba yadda mutane za su sami ilimin da ya kamata ba saboda haka ga kaso karami an zuba sannan kuma kason ya tafi a misali motocin manyan mutane masu duba harkar ilimi sauran kayayyaki a maimakon ita a cikin alli da littattafai da gyara makarantu da kawo malamai ƙarfin gwiwa da daɗa ilimantar da su da tabbatar da cewa ilimin ya samu a kuma ya zama da cewa mai kwari saboda haka wannan sai ita mana cewa kasar da ake bawa ilimi a gaci da ƙanta sannan baya tafiya yadda ya kamata a iya inda ake son su a tabbata zama na ya tabbata wannan sai ita mana cewa ita samar inda kan da ana samun tasbarin tun daga gwamnati tafiya ta yadda ake lura da kuɗin gudanar da harkar ilimin. kin yi kokari ko in ce kun yi kokari da wurin tattaunawa don eh. ya yi maganganu sosai mm. ah, sannan maganar da yake yi kin ga misali duk abin da da ba shi mm. aka kawo shi sannan aka sake tafiya da shi aka eh. sake da da shi dole a samu rudu yawwa ah, dole a samu rudu sannan kamar yadda wancan yi magana cikin masu kiranye-kiranyen sakonnin mu dinnan mm. a yi abin ya ɗore tsakanin da Allah shi ne magana da kuma ya kai inda ya kamata ya inda ya kamata ya kai mm. haka amma kuma yanda aka ce an ɗauke wato tuition fees ina mm. ga ba a ware ko suwaye aka ɗauke wa ba an dai mm. ce kawai ɗalibai eh ɗalibai kuma makarantun gwamnatin tarayya eh, eh amma shi tambayar anan shine mai jihohin Uh, wato jami'o'in jihohi za su yi kuma eh, yanzu. Shi sa ai kika ga muka yi tafa fitakar mukan masu sauraro sai ba su ji su ba mun ta kokarin mu sami yan jami'an eh, Universities Commission na Najeriya. NUC ba. Eh, Wanda suke kula da jami'o'i ko kuma tsarin ya abubuwan suke tafiya na mm. jami'o'in Najeriya. Abin ya faskar ba mu sani ba ko mun dai yi sakonni mun ji shiru. Ai eh, mun yi kokari. Ko kila ba su kasa bai kasa ko ko bai gari ne ba mu sani ba kin san azumi sai a hankali. Amma in suka ansa. sai ke tattauna a za mu tattauna da su in eh. Allah ya dan aka same su eh. sai kuma za ka ji a batun nan na inda da yawa kuma kuma shi ma dakta mm. ya faɗa na mm. cewa sai ka ga wato hukumar ilimi mm. da ke abuja wani katafaren gini ne yadda aka zuba makudan kuɗi aka gina aka ƙayatar da shi to makarantunmu ya ba za a yi musu haka ya ba za a yi musu haka ba zaki ga yar elementary haka primary ce amma sai ki ganta kaman jami'a e? ko jami'o'in mu ba su kai su kyau ba ina to saboda haka an inganta yanayin da yaran ma za su yi karatu mm. eh, wanda kuma ya kamata mu tabo maganar ciyar wannan da kowace jihohi na ga sai kwasa suke kwarai da gaske wannan a ce sun ciyar Kaduna sun yi an ce ka Katsina ma kaman za su fara e. ko sun fara ne e. haka jihohi dai za mu bincika mu kaji wanda wanda ya kira daga Borno ai ce ai mm. ga zancen ciyarwar amma ai mm. baya kaiwa misalin da ya bayar haka misalin da ya bayar bayar mm. haka to Allah ya sa mu riƙe amana kuma yaran mu su samu ilimi inganta mai amfani eh, insha Allah mm. to yanzu duka duka a nan shirin yau da gobe ya kammala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mm. a madadin Usman Ahmad tare da ni Hafsat Maina Muhammad nake cewa mu huta lafiya da ban manta da injiniyan mu ba watan Rob McLean da wanda ya sa damu da ku Daniel Brown mu huta lafiya. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba.